العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka da ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci mai albarka na na Fatima Umar Foundation da ke nan a NNDC Kwatasko a nan cikin garin Kaduna a wannan yammaci na ranar Lahadi yau muna hudu ga Al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 6 miladiya ta 2025 a wannan lokaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwar mu domin mu tattauna akan abin da ya shafi rayuwarmu ta duniya da kuma rayuwarmu ta lahira mu tattauna akan abin da ya shafi addininmu da alaƙarmu da junanmu da alaƙarmu da mahalicinmu Allah subhanahu wata'ala ina godiya kwarai da gaske da yan uwa da suka bani wannan dama na halarci wannan center ko in ce wannan foundation domin gabatar da wannan jawabi akan wata matashiya mai matukar muhimmanci musamman a irin wannan lokaci da muke rayuwa wata iriya muka bar rayuwa wadda Allah subhanahu wataala ya zaba mana wacce tafi kowace rayuwa kyau da ban kaye da ban sha'awa muka koma wata rayuwa daban can wacce bata yi kama da rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dora al'ummarsa akai ba a kafin in shiga karatu zan yi amfani da wannan dama domin ƙara jaddada ta'aziyarmu na rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori namu na mu musulmi a ƙasar nan kuma ɗaya daga cikin wanda suka taimaka wajen haɓaka ilimi da da'awa da kyakkyawar zamantakewa a cikin al'umma ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da rayuwarsu cikin taimako da kyautatawa da tallafawa da dafawa dukkan wani aiki na alkhairi shine Alhaji Aminu Alhassan dan tata wanda kowa anan ya ji radadin rasuwar wannan bawan Allah musamman a cikin wani irin lokaci da al'umma tafi bukatarsa muna fatan ayyuka da ya kaddamar na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya sa masa su a mawazin hasanatihi kurakuransa Allah ya fi masa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya aljanna ce masa abinda ya bari a baya kuma Allah ya alkinta masa su ayyukansa da yana alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya alkinta masa waɗannan ayyuka Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗanda za su biyo bayansa daga cikin zuriyarsa su ɗora akan abin da ya yi na alkhairi Allah ya ji kansa ya ji kan dukkan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya a matashiyar wannan zama namu insha Allah cikin ɗan daƙiƙai da zamu yi zamu yi magana ne akan kasowa mutane alkhairi kamar yadda kake so wa kanka wannan kamar yadda kuka sani hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ka so wa mutane alkhairi kamar da kake so wa kanka babu shakka daga cikin manya-manyan sifofi na musulmi babbar sifa daga cikin sifofi manya na musulmi shine ya kasance mai so wa mutane alkhairi kamar yadda yake so wa kansa wannan aƙida ce daga cikin aƙidu da ya kamata su kasance tare da kowane musulmi domin aƙida ce wacce a kanta aka gina dukkan koyarwa ta addinin musulunci dukkan koyarwa ta addinin musulunci in ka ga dama ka ce ta addinai addini da Allah subhanahu wataala ya ko annabawa da shi shine ka so wa mutane abinda kake so wa kanka na alkhairi kuma wannan sifa ita ce take sa al'umma ta ci gaba al'umma ta wuce mataki na dabbanci ta zama mataki ta kai mataki na zamantowar al'umma ce da mutane ne suke rayuwa a cikinta waɗanda suka san abin da suke muna wata rayuwa a yanzu da muna kusan mu koma ɗan in ka ga dama ka ce ‘yan duniya zalla kuma kawai kowa ya ta kansa ba wanda yake tunanin ɗan uwansa sannan in ka ga wani ma yana tunanin wasu to yana tunanin wasu tare da tunanin maslahar sani wani abu da yake tunanin zai amfana shi ba wai zai amfanar ba saboda haka duk abin da ya zanto shi yana ganin ba zai amfana ba to ba ruwan shi da wannan abun kuma ba zai taimaka akan yiwuwar wannan abu ba ko menene sai ka ji ana cewa to kai me zaka samu duk wani abu da ya taso aka ga mutum a ciki yana zariya yana kai komo sai ka ce to kai a ciki me zaka samu wato wannan shine tunanin kawai an wayi gari mutum ko kwatance yayi maka kan nemi shi yayi maka kwatancen wani wuri ya gama kwatance zira yake ka bashi wani abu hakin ka zo zaka yi da mota wani ya ce ga guri dan tsaya in ka gama su jira yake ka bashi wani abu ba ma tunanin komai sai duniya zalla ba ma tunanin wani abu da za mu yi amfanar da wani ma wani farin ciki yaye ma wani damuwa a kullum muna tunanin in mun yi kaza menene za mu samu wannan tunani na duniya zalla tunani da yake ɓata rayuwa kuma duk al'ummar da take rayuwa akan irin wannan tunanin ba ta ci gaba ba babu inda za ta je mu musulmi mu muka fi kowa samun tarbiyya da babu wata al'umma da ta samu irinta tarbiyyar da tun a karan farko da annabi ibrahim alaihissalam ya yi addu'a allah ya aiko ma wannan al'umma da annabi wanda zai ɗora ta akan hanya sai da ya sanya batun tarbiyya rabbana wa ba fihim rasulun minhum ya tulo alaihim ayatik ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ya Allah ka aiko musu da wani manzo daga cikinsu da zai rika karanta musu ayoyinka yana kuma sanar da su yana koya musu littafi da da hikima ita ce sunna sannan kuma yana ba su tarbiya Allah subhanahu wata'ala kuma yace yayi wannan baiwar ga wannan al'umma sabban mu'minai waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alaihim آيات يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين haka ubangiji ta yayi wannan baiwa ga muminai ya aiko musu da annabi daga jinsin su yana karanta musu ayoyin Allah yana karantar da su littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu tarbiya yana musu tarbiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da tarbiya daga cikin manya-manyan ginshikan abin da addinin musulunci ya gina a kansa shine samar da kyakkyawar tarbiya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni dan in cika kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u ce akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan wanda suka fi kowa cikar imani daga cikin mumini su ne suka fi kowa kyawawan halaye limamul bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga anas dan malik radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dayan ku ba zai zama cikakken mumini ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa a lafazin ruwayar imam ahmad a cikin littafin al-musnad nabi yana cewa la yablughu ahadukum haqiqatal iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair dayan ku ba zai samu cikakki wato haƙiƙanin imani ba samu imani na haƙiƙa na gaske har sai ya so wa dan uwansa alherin da yake so wa kansa alherin da yake so wa kansa saboda haka wannan hadisi yana nuna maka cewa ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka yana daga cikin abubuwa na wajibi ba na in ka ga dama ba abubuwa na wajibi wanda imanin mutum ba zai cika ba sai da su mun sani cewa ka'ida ta matakan imani akwai abin da ake kira imani ne wanda yake na asali aslul iman aslul iman wanda ba mutum bai zama musulmi sai da shi su ne shika-shikan imani guda shida تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كما يذو cikin حديث جبريل حديث عمر رضي الله تعالى عنه waɗannan shika-shikai na imani guda shida waɗannan dole ne su kasance tare da mutum in aka samu matsala a ɗaya daga cikin waɗannan shidan gaba ɗaya babu su mutum ba zai zama musulmi ba imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da imani da kaddara mai daɗi ko mara daɗi to akwai kuma abubuwan da suke na wajibi wanda Allah ya wajabta mana su ya wajabta maka sallah ya wajabta maka azumi ya wajabta azumin watan ramadan ya wajabta mai dukiya fidda zakkarsa ya wajabta wa wanda yake da ikon zuwa hajji ya je ya sauke hajji ta farilla haka ne ya wajabta mana mu zama masu gaskiya masu amana masu cika alkawari waɗannan duk ayyuka ne na wajibi to su ma duka wani ɓangare ne na imani idan suka samu aka samu tangarɗa a ɗaya daga cikin ayyukan wajibi to imani yana raguwa ba zai zama cikakke ba waɗannan alkhisalul wajiba ne dukkan wani abu da aka wajabta maka wani ɓangare ne na imaninka ana samun tangarɗa a cikin ɗaya daga cikin imanin ka ne yake samun raguwa banda kuma ayyuka na mustahabbi da aka ce ana son kai nafilfilu misali nafilfilu na sallah nafilfilu na azumi sadaka ta tadawwi waɗannan ayyuka ne masu kyau da Allah yake so da manzansa idan kai to imanin ka zai kuma samu cika shine al-imanul mutlaq da ake cewa cikakken imani to wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mumini ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa wanda yana nuna maka cewa idan ya zanto baka san baka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka to imaninka ya samu tawaya ya samu nakasa domin annabi zai kore imani ba akan abin da bai zama wajibi ba kamar yadda aikata abin da yake haram yana sa imani ya nakasa nabi yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana mu'mini haka nan mai sata ba zai yi sata ba lokacin da yake sata yana mu'mini haka nan mashayi mashayin giya ba zai sha giya ba lokacin da yake shanta yana mu'mini wannan yana nuna cewa imaninsa yana samun tangarda matukar ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka da Allah ya haramta to haka nan aikata aikin da yake barin aikin da yake na wajibi shi ma yana sa imani ya rabu ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka wannan ɗabi'a ce wacce take da matsayi babba a cikin addinin musulunci daga cikin matsayinta na farko wannan tana nuna cewa kamar yadda muka faɗa tana nuna cewa yana daga cikin alkhisalil wajiba lil iman idan aka samu tangarda anan to imanin ka zai yi ƙasa kaga wannan yana nuna maka muhimmancin ta abu na biyu musuluncin mutum ba zai zama ya cika ba kun san musulunci mataki ne daga cikin matakai na kusantar Allah subhanahu wataala bayan musulunci bayan musulunci imani sai mu ihsani to shi kansa musuluncin ba zai zama cikakke ba ba ma imanin kawai ake magana ba shi ma musuluncin naka zai zama na kasashen musulunci matukar ya zanto a zuciyarka baka sha'awar kaga kayi wa wani abin da kai ma kake so ai maka hadisi ya tabbata cikin jami'u tirmidhi da sunan ibn majah hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu منذ صلى الله عليه وسلم ينا تشوا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما فسوى متاني أبنا كيكي سوى كان كسيك زمو مسلم يكي نوناوا يعني نونا تشوا بذاك زما تككيا مسلمي وتكن مسلما أي كامل الإسلام بذاك زما مسلمي تككي با har sai kaji kana so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka na alkhairi abu na uku da yake nuna maka muhimmancin wannan ɗabi'a ta sowa ɗan uwanka abin da kake so a kanka idan ya zanto kana da wannan ɗabi'a to kana da ɗabi'ar da za ta kare ka daga faɗa wuta domin yayin da ka sifantu da wannan sifa to za ka zama mutum ne da kullum kana nufin abin alkhairi ne kullum kana nufin inda alkhairi yake kana kaucewa abin da zai zamo sharri ne kuma ubangiji zai rika maka sakamako bisa abin da kake aikatawa da wani abu irinsa wanda duk ya samu kubuta daga shiga wuta ya shiga aljanna wannan shi ya samu babban rabo kamar yadda Allah ce fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz wanda ya samu aka aka kawar da shi daga shiga wuta ya shiga aljanna to wannan ya samu babban rabo hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala aljanna فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه nabi yake cewa wanda duk yake so a nesanta shi a kawar da shi daga fadawa cikin wuta a shigar da shi aljanna nabi ce to mutuwarsa ta same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira sannan yana yi wa mutane abin da yake so su yi masa kaga ashe wannan ɗabi'a ɗabi'a ce wacce take da matsayi babba a wurin Allah domin za ta zama shamaki tsakanin fadawar mutum cikin wutar jahannama hakanan kuma sababi ce ta shiga aljanna don mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya kawar da shi daga fadawa wuta ya shiga aljanna wannan shine ya samu babban rabo kamar yadda annabi ya faɗa hadisi ya tabbata cikin musnad al-imam Ahmad da sadrak na hakim da kitabu tarih al-kabir na imam al-bukhari da sanad wanda yake hasan li ghairihi hadisin yazid ibn asad al-qasri manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi atuhibbul janna ya tambayi yazid ibn asad sahabin sa yace kana son aljanna tabbas ansa za ta zama na'am don ba wanda za a yi masa wannan tambayar musamman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tambaye kana son aljanna ka tsaya kana inda inda ba zai yi ba kai tsaye na'am sai ya ce fa'ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik to ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka wato wannan mabudi ne na shiga aljanna ka samu lasisi na shiga aljanna matukar zaka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka shi yasa annabawa suka sifantu da wannan sifa da muna karanta kissoshin annabawa za mu ga irin haka annabi Musa alaihissalam ka duba lokacin da ya fita ya bar Masar ya gudu saboda fir'auna ya turo zabaniyansa suna nemansa bayan ya kashe bisa kuskure ya kashe ɗaya daga cikin kibdawan Masar da ya zo madiyana walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير كدوبا كقا أتكن ونينا يكنا ينا بجي وأزالمي يشقو قرد إيك باقو أما دي زويقا ونقنقم متاني makiyaya suna shayar da dabbobinsu sai ga wasu mata guda biyu a gefe suna kare dabbobinsu su ba su zo gurin da ake shayar da dabbobi ba sun kawo nasu don su sha ruwa sun koma gefe ce ma hatsu kuma meye labarinku ko meye damuwarku halata la nasqi suka ce ai ba ma iya shayar da dabbobinmu hatta yuzdirar riya har sai makiyaya sun bar wajen shayarwar saboda ba za su so su je su cakudu da maza ba kuma sannan ba su da karfin da za su iya wannan gogaggeniya da maza da wannan ita ce ɗabi'ar mace ba za ta zamo ta shiga cikin maza ana kafaɗa da kafaɗa da ita ba saboda haka suka koma gefe suna jiran su gama ba dabbobin su ruwa sannan fasaka lahuma sai ya tattara dabbobin ya je ya tsiga cikin jama'a aka ya shayar musu da da abin nan ɗinsu da dabbobinsu wannan aiki ne na taimako aiki ne na san alkhairi ba wani abu yake bukata a gurinsu ba sai a gurin Allah ba bukatar su yi masa wani abu ko ya ce to nawa za ku bayar ni zan taimaka muku ko za ku yi min alfarma kaza ni kuma zan taimaka muku bai kawo wani sharadi ba Allah ya ce fasaqa lahumma nan take je shayar musu da dabbobinsu sai koma ya nema ya nemi tashi bukatar a gurin Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji duk wani alkhairi yanzu da zaka bani ina bukatarsa lalle ni ina da bukatarsa kuma Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki annabi sallallahu alaihi wa sallam tarana abu dhar abu dhar abu dhar al-ghifari jundub ibn junada ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bashi wani aiki ya nada shi wani aiki da zai yi kamar yadda ake ba wa sahabbai shi ma a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ya abadar inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ya abadar inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم نبي يتي يا أبا ذر ina ganin ka mutum ne da kana da rauni raunin abuzar ba shi ne wai baya da karfin in ana kokawa da shi a kada shi ba wai baya da karfin da zai shiga dambe ba wannan ne ba yana da sanyin zuciya mutum ne mai sanyin zuciya shugabanci kuma yana buƙatar mutum tsayayye wanda zai tsaya akan magana idan ita ce daidai ba za a girgiza su akanta ba kuma tausayi ko wani abu zai sa shi yin abin da ya dace shi yana da rauni ce inni araka dhaifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi wannan shine mahallu shahid annabi ce ina so maka abin da nake so wa kaina duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine babban shugaba shine shugaban shugabannin duka siyasar gudanar da al'ummar musulmi duka a wuyansa take amma yake ce masa ina so maka abin da kake so kanka ma'ana da ni ma mai rauni ne irin ka ba zan yi ba an gane ba wai yana nufin shi mai rauni ne shi ma ba zai so shugabanci ba a'a annabi shi yake kira shugabanci dan shi Abu Zar ma gurin sa yazo neman shugabanci ya nada shi wani aiki da zai zama shugaba a kansa to annabi yace inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ithnayn kada a samu mutum biyu a ce an nada ka kai ne shugaban su kakka yadda ka karbi wannan wala tawalla inna mala yatim ka a ce ga dukiyar maraya kai zaka kula da ita kakka yadda da wannan ashahid anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya masa shimfida cewa wannan dabi'a ta kaso wa dan uwanka abin da kake so ba kanka ya kamata duk wani abin da kaga zai cutar da shi kakka bari ya shiga wannan abin kakkabar shi ya aikata wannan abu a wannan ɗabi'a ɗabi'a ce wacce ya kamata a same ta a duka mu'amalolinmu mu'amalar da ta shafi rayuwarmu ta duniya da mu'amalar da ta shafi rayuwarmu ta lahira ya kamata a ce wannan ɗabi'ar tana nan a ciki mu'amalar mu ta yau da kullum mu'amalar miji da matarsa mu'amalar uba da 'ya'yansa mu'amalar shugaba da talakawansa dukkan wata mu'amala mu'amalar babba da ƙanana wanda suke ƙasa da shi da zamana akwai wannan wannan ɗabi'a tana nan ta cewa ka so wa ɗan uwanka alkhairin da kake so wa kanka ka kawar da shi ko ka guje masa dukkan wani sharrin da kake guje wa kanka daga cikin abubuwan da wannan sifa ko wannan ɗabi'a take bayyana tattare da mutane akwai ƙoƙari wajen biya wa masu bukata bukatunsu abinda duk kake da iko a kansa kaga wani yana da bukata kuma kana da ikon biya masa bukata to yi sa'ayi akan wannan ko ka biya masa kai a karan kanka ko ka yi masa sa'ayi ka saman masa da wanda zai biya masa wannan bukatar wannan alama ce da take nuna cewa wannan sifar ta mahabbatul khairi linnas tana tare da mutum imam tabarani a cikin littafinsa al-mu'jam al-awsat da al-mu'jam al-kabir da as-saghir da wasu littafan hadisi sun fitar da hadisin abdullahi dan umar yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ya rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah yazo ce ya manzan Allah wani mutum ne ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah ayyun nasi ahabbu ayyul a'mali ahabbu ila Allah wadanne ayyuka ne ko ayyun nasi ahabbu ila Allah wadanne mutane ne Allah ya fi so sannan wadanne ayyuka ne Allah ya fi so tambaya ce guda biyu daya waɗanne mutane Allah fi so waɗanne ayyuka ne Allah fi so tambayoyi ne biyu amma duka abu ɗaya ne don mutanen da Allah ya fi so su ne wanda suka fi yin abin da Allah ya fi so mutanen da Allah ya fi so su suka fi yin abin da Allah ya fi so ayyukan da Allah ya fi so su ne ayyukan mutanen da Allah ya fi so saboda haka tambaya ɗaya ce amma duk makomanta abu guda ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ansa kwatankwacin yadda ya ba yayi tambayar ya dunkule masa ansar da farko sannan ya fasa masa ita yace ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas mutanen da Allah ya fi so sune waɗanda suka fi kowa amfanar da mutane waɗanda suka fi kowa amfanar da mutane su ne Allah ya fi so sannan ya ce da shi wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurba aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an nabi ya ce kuma aikin da Allah ya fi so ka sanya ma wani musulmi dan uwanka farin ciki a zuciyarsa kai abin da zai yi farin ciki kai masa abin da zai yi farin ciki ko ka yaye masa wata damuwa da ka ganshi a cikin ta ko wani bashi da ya masa kakatutu ya rasa yadda zai yi ya kwaci kansa ka biya masa ko ka ganshi a yunwace ka bashi abinci wannan shine ayyukan da Allah ya fi so sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara masa da cewa ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا نبي شيء إن تفت على دنوانا دنوانا da zai zo yana neman wata biyan bukata a ce na wuce gaba ga cewa bukatarsa ta biya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in wuce gaba sa dan uwana a gaba ga bukatarsa ta biya a habbo ilayya ya ce in wuce wa uwana gaba akan wata bukatarsa in ga cewa ta biya a habbo ilayya min an a'takifa fi hadhal masjid yani masjid al-madina shahran wuce masa gaba bukatar shi ta biya yafi nafi son wannan sama da in zauna wata ɗaya a cikin masallaci masallacinsa yake nufi na madina ya yi wata ɗaya na itikafi rana ɗaya ya wuce gaba ya ga wani mutum da yake da bukata bukatarsa ta biya ta fi masa ya yi itikafi a masallacinsa na madina tsawon wata ɗaya ka duba ka gani ibadar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya itikafin nan fa ba kadan bace ba irin ibadar da mu ba a shiga itikafi rabi itikafi rabi latsalatsan waya rabi ansa waya rabi hira rabi bacci yawanci itikafi haka haka masu kokarin su ne za a dan tashi ayi nafila biyu a kuma koma bingire to annabi sallallahu alaihi wasallama itikafin sa ba irin wannan bane sannan kuma a masallacin Madina ba fa a irin masallatan ko ina ba masallacin Madina da sallah ɗaya a cikin ta ta'dilu alf salah fi ma siwa tana daidai da sallah dubu da mutum zai yi a wani masallaci in ba masallacin harami na Makka ba amma annabi ya ce ya wuce gaba buƙatar mutum ɗaya ta biya ta fi ya zauna ya wata guda a masallacinsa yana ta ibada yana itikafi saboda ibadar da zai yi wannan shi kadai ya kansa yawa wani abu ne wanda yake kasir la ya ta'adda sabanin idan ya je ya biya ma wani wannan mutumin da aka bukata shi ta biya ya yi farin ciki ba a san mutanen da za su yi farin ciki iya mutanen da za su yi farin ciki da farin cikinsa ba kuma dilladan zai dawo gare shi to sannan annabi ya ci gaba da cewa man kaffa ghadabahu satara Allahu aurata wanda duk zai gintse fushinsa Allah zai rufa masa zai zai zai sitirce masa al'aurarsa wa man kazama ghaidahu walau sha'a an yumdiyahu amdah mala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yawm al-qiyamah duk wanda ya fishi amma ya gintsa fishinsa yana da ikon da in ya ga dama zai dau mataki amma bai dauka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai cika masa zuciyarsa da nutsuwa da aminci ranar gobe kiyama wa man masha ma'a akhihi fi hajatin hatta athbataha lahu athbata Allahu azza wa jalla qadamahu ala as-sirat yau mata zillu fihi laƙdam duk mutumin da ya wuce gaba don biyan buƙatar ɗan uwansa ya ga wato buƙatar ɗan uwansa ta tabbata nabi ce to shi ma Allah zai tabbatar masa da digadigansa a ranar alkiyama akan siraki ba wannan shine abinda duk wani musulmi ke hankoro ba ranar da annabawa ma da musalai cewa suke Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo ɗauki mutum ya samu wannan bushara a cikin sahihai ne hadithan abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuslimu akhul muslim la yazlimuhu la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati musulmi dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi kada ya banzatar da shi sannan kuma duk mutumin da ya kasance cikin bukatar dan uwansa shi ma Allah zai kasance cikin bukatarsa don haka akwai wasu mutane da Allah subhanahu wataala ya aje su akan irin wannan mataki na su kasance masu kokarin tabbatarwa da mutane bukatarsu don su ma Allah ya tabbatar musu da tasu daga cikin abin da yake nuna wannan ɗabi'a tattare da mutum shine sa'ayi wajen kaga ka cire ma wani mai damuwa damuwarsa wanda yake cikin wata damuwa kaga cewa kana da hanyar da zaka fitar da shi daga wannan damuwar sai kai to kai ma ubangiji subhanahu wataala zai fitar da kai daga cikin wannan daga damuwa irin wannan kamar yadda ya gabata wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda zai yaye wa dan uwansa musulmi damuwa to shi ma Allah zai yaye masa tashi ranar gobe kiyama hadisin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ce au au takshifu anhu kurba ko ka yaye masa damuwa a cikin hadisin Imam at-Tabarani hadisin Zaid ibn Thabit annabi yana cewa la yazalu Allah fi hajati al-abd ma dama fi hajati akhihi bawa ba zai Allah ba zai gushe ba cikin buƙatar biyan buƙatar dan uwansa har sai wato matukar shi dan uwan shi wannan musulmi shi wannan bawa ya kasance cikin biyan bukatar dan uwansa to wannan za mu tsaya ne sai ya gama ko ya gama ko ya gama ko to kamar yadda muka gani a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shigarwa da mutum wato farin ciki ka sa masa farin ciki shi ma yana daga cikin alamar so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka babu ɗaya daga cikin mu anan da baya son ya ganshi yana farin ciki yana yawalwala yana murmushi to kai abin da dan uwanka zai zanto shi ma yana jin daɗi yana farin ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba da ansa ayyul a'mali ahabbu ila Allah yace sururun tudkhiluhu ala muslim sururun tudkhiluhu ala muslim farin cikin da zaka shigar wa uwanka musulmi akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu takaddama da iyalinsa dabi'a ta zamantakewa namiji da matansa ko da matarsa dole wata rana za a dan samu wannan dabi'a ce kuma kasancewar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama makaranta ce da al'umma za ta ɗauki darussa da yawa a ciki saboda haka duk wani abin da ake buƙatar al'umma ta samu darasi a kansa na zamantakewa na yadda mutum zai zauna da iyalansa an samu wani abu da zai ba da wannan darasi a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta rana sun sa shi gaba suna cewa sai ya musu ƙarin kuɗin cefa ne zaka yi mamaki haka yake al'amarin batin yanzu ba don haka kada ka shiga balbali da bala'i don an ce ka ƙara kuɗin cefa ne kawai in za ka ƙara ka ƙara ba ka ƙara ba suka zagaye shi to a lokacin sai na umar ya shigo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru kuma fuskarsa abin nan alamar cewa an bata masa to shi ne sai sai na umar sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la aqulanna shay'an sai yake cewa da la aqulanna shay'an udhiku an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ko zan yi wata magana da zan sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya me yake nufi anan zai yi wani abu da zai sa wannan damuwa da take fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi shine ibnu hajar yake cewa wannan yana nuna in ka ga dan uwanka cikin damuwa to dan ka ja shi da wasa sai da zaka sa shi murmushi sa shi dariya wannan shi kansa wani aikin alheri ne wataƙila daga lokacin shi kenan abin da yake ji sai ya tafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin tariq kakkare da aikin alheri duk kankantarsa ko da ka haɗu da ɗan uwanka ka yi masa murmushi wannan kadai ba ƙaramin aikin alheri ba ne ba ka san abin da zai gusar masa ba wannan murmushin da ka yi masa hakanan idan wani ne ya cutar da shi ka yi sa'ayi wajen ka ga ka ƙwato masa haƙƙinsa in kana da iko kaga wani ya cutu ya cutu wani wanda baya da karfi baya da galihu baya da gata kai kuma ka san mutane ka san yadda zaka ka karban masa haƙƙin sa to kai wannan shi ma alama ce ta kana so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka shi yasa ya tabbata a cikin littafin a cikin littafin ibnu abi dunya qada'ul hawaij ko al hawaij na ibnu abi dunya النبي صلى الله عليه وسلم يكشف من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام wanda duk ya tafi tare da wanda aka zalunta don ya tabbatar masa da haƙƙinsa wato ya kwato masa haƙƙinsa shi ma Allah zai tabbatar da digadigansa yawma tazillul aqdam Allah zai tabbatar masa da digadigansa akan siradi ranar da kafafuwa suke zamewa magabata sun sifantu da irin wannan sifa matuƙa da gaske cikin maganganunsu sun jan hankali kamar yadda muka ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kadan magabata sun yi jan hankali akan wannan daga ciki akwai maganar abdullahi dan abbas da yake cewa inni la amurru ala al-ayati min kitabillah fa awaddu anna an-nasa kulluhum ya'lamuna minha ma a'lam abdullahi dan abbas yake cewa kun san abdullahi dan abbas yana ɗaya daga cikin makaranta alkur'ani musamman ma sanin tafsirin alkur'ani annabi ya yi masa addu'a akan wannan abdullahi dan abbas shakundum ne a ilimi duk da ƙarancin shekarunsa bai riski zama da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai na ɗan lokaci kankani yawancin hadisansa ya ji su ne daga manyan sahabbai al-muhajirin wal ansar to amma duk da haka ya samu addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi fahimtar littafin Allah ya sanar da shi fassarar littafin Allah to yana daga cikin matasa yara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya Abdullahi dan Abbas bai wuce bai wuce shekara 15 ba amma lokacin sayyidina Umar sai gashi yana daga cikin majalisar shura ta sayyidina Umar manya-manyan sahaba manyan sahabbai su ne a majalisar waɗanda sayyidina umar yakan tara su wani abu ya taso yana buƙatar shawara ya ji shawararsu to abdullahi dan abbas yana wannan majalisa da cewa duk wanda suke majalisar daga sanin iyayensa wanda suke yayyensa to yakan ce nakan bi ta kan wata aya a littafin Allah sai in yi fatan ina ma abinda na fahimta na wannan ayar duk mutane sun fahimce wanda yana nuna maka yadda yake fatan a ce iliminsa ba kansa shi kadai ya tsaya ba ina ma a ce irin abin da yake da shi na ilimi kowa yana da shi wannan za ka yi tsammanin rowa ilimi daga ɓangarensa ba zai yiwu ba mutumin da yake da irin wannan zai so a ce duk mutane imamu shafi'i yana cewa yana da magana irin wannan yake cewa na yi sha'awar a ce duk wani abu da na sani na wani ilimi al'umma ta ɗauki shi ta yi amfani da shi ba tare da ta danganta mun komai daga cikinsa ba ba ma sai ka ce imamu shafi'i ya yi kaza ko ya ce kaza ba ɗauki ka yi aiki da shi ka sanar kama ce naka ne shi da wannan bai dame shi ba alherin dai ya je ga mutane shi ne a gabansa umar ɗan abdulaziz yana daga cikin khalifofi da suka tabbatar da adalci wanda ya koyi da sunnar kakansa umar ibn al-khattab wajen shimfiɗa adalci a mulkinsa umar ɗan khattab umar ibn abdulaziz kamar da ku sani ya yi sarauta tsawon shekara biyu daga shekara ta 99 zuwa shekara ta 101 Allah ya karɓi ransa dan takaitaccen lokaci yayi amma irin abin da aka gani na adalcinsa an dade ba a ga irin sa tun zamanin sayyidina Umar sai da ta kai ana yawo da kuɗi a jaka ana neman wanda zai karɓa kowa yana cewa baya bukata ah ba za a samu irin wannan ba ku yi addu'a Allah sa a Najeriya a samu irin wannan ai matsalar wato matsalar ɗan adam ba ta babu bace matsala ce ta babakere da handuma da wawura da zalunci ba wai babu bane inda za a raba arzikin da Allah aje a bayan ƙasa ko a bashi nashi kowa a wadaci zai rayu to amma wasu ‘yan tsirari ne gaba ɗaya suke handamewa su waware su kankane su ma ba su san iya abin da suke da shi ba wani abin ma dukiyar ce amma lalacewa za ta riƙa bai ma san da ita ba saboda ka inda adalci ko mutane suna da ƙana'a inda adalci ko mutane suna da ƙana'a ba wai kawai adalcin ba ta yi shugaba ya adalci amma mutane ba su da ƙana'a wani ko ya ƙoshi aka ce gashi sai ya karɓe eh Umar ibn Abdulaziz yake cewa Salim, Salim ɗan Abdullahi ɗan Umar, yana daga cikin manyan malaman Madina a zamaninsa yana cikin faƙihai bakwai da ake ji da su wajen ilimi a Madina a zamaninsa. Babansa Abdullahi ɗan Umar daga cikin manyan sahabbai. To sai Umar ɗan Abdulaziz yake cewa Salim, A sa'atka wilayatuna amsarratka. shugabancinmu shugabancinmu yana nufin shugabanci da ya karba ya bakanta maka ko ya maka farin ciki ka ji daɗi da shi ka ji daɗi da muka karɓi shugabancin da ko baka ji daɗi ba sai sai abdullahi dan umar ya sai salim ya ce da shi sa'atni laka wa sarratni lil muslimin ni dangane da kai kai da ka karba bai min daɗi ba amma kuma nayi farin ciki saboda farin cikin musulmi musulmi sun yi farin ciki da ka karba amma ni kai da karba ni kuma bai mun ba saboda shugabanci ne ka amanta dazu annabi yana cewa Abu Zar la ta'amaranna ala sunnah shi shugabanci yawanci tsoron sa ake ci mu yanzu ne ake da yake shugabancin ba gaskiya ake yi ba inda za a yi shugabanci na gaskiya ai kamata shugaba ya fi kowa bukata ma ya fi kowa talauci ba wai ya fi kowa tarawa ba to sai ya zanto da ya karbi shugabancin musulmi suka ji daɗi ce to na ji daɗi ta nan ɓangaren amma ta ɓangaren kai da ka karɓa ban so ba abu suleiman darani yana cewa inni la ulqimul akha min ikhwati luqmata fa ajidu ta'maha fi halqi nakan ɗauro ma in sa wa ɗan uwana a bakinsa amma zan rika jin ɗanɗananta a makoshina me yake nufi yana nufin daɗin da yake ji ya taimaka wa ɗan uwansa da abin da zai ci kamar shi yake cin abincin da kansa yadda a ce shi yake ci haka in dan uwansa yana ci to wannan dabbe ba zai soce da dan uwansa ba Abdullahi ibn Abdul Ghaffar yana cewa yana gaya wa zuhair ibn nu'aym al-babi yace da shi kamin wasiya sai yace da shi usika bi taqwallah wallahi la an tattaqi la an tattaqi Allah ahabbu ilayya min an yakuna li wazn hadhihi al-uswanata dhahaban fa unfiquhu fi sabilillah yake cewa yi min wasiya sai yace da shi ina maka wasiya da kai taqwa wato ka ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye dokokin Allah ya ce wallahi ka zanto mai takawa ya fi soyuwa a wajena ni na fi son haka sama da wannan amudin ya nuna ya nuna wani amudi tsaye ya ce wannan amudin ya zanzo zinari a ce nawa ne gara kai kai takawa akan a bani wannan amudin wannan yana nuna maka cewa so wa ɗan uwanka ba wai ta fuskar duniya kaɗai ba ta fuskar lahira ta fuskar tsoron Allah game da muka gani a baya ka so wa ɗan uwanka abinda zai kubutar da shi daga daga shiga wuta ka so masa abinda zai kubutar da shi ka so masa abinda zai kusantar da shi daga aljanna ka so masa ya zanto musulmi na kwarai ka so masa ya zanto mai ilimi mai ilimi ilimi mai amfani wannan duka yana daga cikin muhabbatul khairi linnas utbatul ghulam shine utbatu ibn aban al-basri ɗaya daga cikin masu ibada a basra idan ya yi azumi mutum ne mai yawan ibada ana ce da shi utbatul gulam masunansa utbatul ma'aban albasri ya shahara da yawan ibada sai ya kasance in ya yi azumi in ya azumi baya yarda ya yi buɗe baki sai ya je ya samu waɗanda suka san abin da yake na bautar Allah saboda a wancan lokacin masu bautar Allah ɓoyewa suke ba fitowa suke suna selfie ba a selfie yake yana nuna mutane gashi yanzu ya zo ya rungumi ka'aba gashi yanzu yana sa'ayi gashi yanzu ya hau dutsen arfa gashi gashi gashi wani zai tafi maka amma yana cewa ku taya ku sama addu'a shi ba maka zai tafi amma amma ya hoto na ce a sashi addu'a kai da za a ce kai mana addu'a amma saboda ya nuna kansa dole ne wata maganar gashi ya sa ihrami to jama'a a sama addu'a to su a wancan lokacin suna ɓoye ibadarsu ba su cika san a sani ba to amma duk da haka duk da ka kai ga ɓoye abu wata rana wani zai sani to waɗannan da suka san yana yin azumin da sanda zai buɗe baki sai je ci ku kawo ruwa ko ku kawo dabino in yi buɗe baki da ruwanku ko dabinonku saboda ku samu ladan kuma saboda shi yayi ibadar amma so yake sa annabi ya ce duk wanda ya bawa mai azumi abin buɗe baki ya samu ladansa to baya son ya rika azumin kuma wani dan uwansa baya samun ladan shi ma sai je ce ku rika ku kawo ruwa yana iya zama a gidansa ya sha ruwansa a ce ku kawo ruwa ku kan dabino dan ya zanto kuma li yakuna lak li yakuna laka mithlu ajri dan ka samu irin ladana idan ka koma tarihin magabata kaga yadda suka rika nuna wato san alkhairi ga yan uwansu fiye da yadda ma suke so kansu za su iya fifita kansu a kan uwansu abu nu'aym a cikin kitabu hilyatul auliya littafin hilyatul auliya a tarjamar yunus ibn ubayd ɗaya daga cikin malamai manyan malaman hadisi wata rana yadda umayyah ibn bislam yake cewa wata rana wata mata ta zo gurin yunus ibn ubayd ta zo masa da alkabba ta sayarwa sai ta ce da shi ga alkyabba nan ka saya sai ce ita nawa nawa za ki sayar sai ta ce da shi dirhami 500 sai ce kai alkyabban nan take ai tafi haka tsada tafi dirhami 500 sai ta ce to shi kenan ka dirhami 600 ya ce ai tafi dirhami 600 ta ce to ka 700 a haka a haka sai da ta kai dirhami 1000 ya dauka ya bata saboda me saboda ya san bukata ce ta fito da ita watakila abinda take bukata ma wannan dirhamin 500 ba zai yi mata ba to sai kuma ya nuna mata don katta ji cewa wai taimakonta ya yi sai ya mai da abin ciniki ne kawai don kai karya mata zuciya ka san yanzu muna cikin wani zamani wai za a taimaki talaka ma sai an wulakanta shi sai an wulakanta shi a taimake shi za a ba shi taimako a ce to ku yi layi ga mai kyamara ga mai waya ga mai waye ana ɗauka in an miƙa masa ma ya karɓa sai a riƙe sai mai kyamara ya yi hoton ka ɗauka yana ɗauka sana a sake shi Allah cewa wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara yace in tubdu sadaqati fa ni'm ma hiya wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara da yazo maganar bayar da ita ga talakawa sai kawo maganar ikhfa'i a boye a ba talaka saboda ka karya masa zuciya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ba san kana ba mutum kana masa gori kuma kana yin abin da zai cutu ko da magana ka ko da aikinka amma yanzu wani malamin sa ne zai taimakawa sai ya kirawo masu kyamara ya saya masa babur zai danka masa sai an kira 'yan social media ku zo ku zo ku zo za a ba wa malami ana masa haka da makullin makullin babur saboda haka akwai cin mutunci to saboda kada ka rika jin wani abu kamar ma sai ya nuna kawai ciniki suka yi saboda aka yi ba ta ɗari dubu dirhami dubu ta tafi a siyar alamin nubala tarjamar lais ibn sa'ad lais ibn sa'ad ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi a masar alharis ibn miskin yake cewa wasu mutane sun zo wajen lais lais babban ɗan kasuwa ne babban ɗan kasuwa ne attajiri ne mai kuɗi sosai kuma babban malami suna wato haka suke kafaɗa ka da kafaɗa suke da maliku malik a madina shi kuma a masar yadda malik yake bajimin malami a madina shi kuma haka yake bajimin malami a masar kuma da kyakkyawar alaƙa tsakaninsu don kusan shi yake taimakawa rayuwar maliku shi maliku miskini kullum yana cikin masallaci yana karatu daga gidansa sai masallaci ba ɗan kasuwa ba ne amma shi ɗan kasuwa ne saboda haka yana taimaka masa da abin da zai tafiyar da rayuwarsa to lait ibn sa'ad kamar yadda al-harith ibn miskin yake cewa wata rana wata mata abin nan a wasu mutane sun zo wajensa sai suka sai kaya suka sai kayan amfanin gona a wajensa da suka je sai suka ga kamar kayan sun musu tsada sun musu tsada sai suka da suka ce don Allah a fasa cinikin nan suna neman ikala a ka'idar shari'a sai ya ga dama tunda an yi ciniki ka saya na saya ka karɓi kuɗi ya tafi kenan ba magana su je su dawo masa da kaya sai suka roƙe shi amma mustahabbi ne yana da kyau in mutum ya nemi ikala ka yi masa ka ce da Allah a fasa cinikin nan kun ji kaji kaji kaji kayan nan sun mana abin nan sai ce ku kawo kaya ga kuɗinku da zai karɓa kaya ya bayar musu da kuɗinsu sai ce a ɗauko buhun kuɗaɗen nan jakar kuɗaɗen na ɗauko ta akwai jaka da ake sa kuɗaɗe lissafi lissafi sai ya ɗauko wata wata jaka a ciki wacce take da dirhami 500 a dinari afwan dinari 500 afwan dinari 50 a cikin jakar sai ya kira su sai ya ba su ya mai musu da kuɗin sai ya ba su dinari dinari 50 sai ɗansa yake ce masa ɗansa alharis yake ce masa ya haka mutanen nan sun yi ciniki da su sun dawo maka da kayan nan ka karɓa ai ka kyauta musu me ne kuma sai ka bi su da kuɗi sai ce da shi kaga mutanen nan sun sai kayan nan suna cike da burinsu sai da su samu riba kuma abin ya zo musu a haka saboda haka tun da ba su samu abin da suke so ba na ga bai kamata in kyale su tafi haka ba na ba su wannan ribar da suke fata to wannan wani irin ta'amuli ne ka irin wannan a sai kayanka a da maka da shi ka yi tunanin mutumin nan ya saya don ya ci riba yanzu ya da maka da shi saboda ya masa tsada ka ɗau abin da kake tsammanin zai ci na ribar kayan ka ce gashi ka ba shi kuɗinsa da wannan ribar a tarihu bagdad tarjamar abdullahi ibn idris al'audi ɗaya daga cikin malaman hadisi salamat ibn akkar yake cewa wata rana ina wajen ina gurin abdullahi ibn idris abdullahi idris yana cikin manyan malaman malaman hadisi wanda cikin cikin malaman imam ahmad ibn hanbal yake cewa ina wajensa sai kira ɗansa sai tura shi gurin mai sai da kayan mabungusa ƙasa irin ganyayyaki da sauransu ya je ya so masa kamar mai kayan miya ya je ya so masa da yaron ya fita sai ya daɗe bai dawo ba ya daɗe bai dawo ba da ya dawo sai yake tambayarsa ya haka daɗe haka sai ce ai shi wannan mai kayan miyan na kusa da mu na je sai na kamiya su tsada shi ne na ruga can kasuwa sai na siyo mai arha ce ya kai haka ce mutumin nan fa ya zo kusa da mu ne don ya karu da mu ya zo inna ma jawara na liyan tafe ya zo kusa da mu ne don ya karu dan abin da zaka dan bashi shi ya karu sai ka abin nan sai ka ga mutum da tafkekiyar mota da tafkeken gida da abin nan wani ya zo da ɗan kayansa duka duka watakila aka tattara kayan basu dubu ɗaya ba a zo kana son ka sai ɗan abu na ɗari ɗaya ko ɗari biyu a gunsa amma kana neman rage saboda Allah duka abin da yake hannunsa watakila in ka tattara in ka tattara ba komai ba ne amma sai zo zai sai kayan ɗari ɗari biyu amma yana cewa imai rage don Allah ya ce inna ma jawara na liyan tafe don ya amfana ya zo kusa da mu a zan rufe da wannan don naga lokaci ya yi al'adabu shari'a na ibn muflih ya kawo daga ibn al-jauzi cewa akwai wani mutum ana kiransa harunan raƙi ya yi wa Allah alkawari cewa duk mutumin da ya zo neman alfarma wajensa neman wata shafa'a to shi zai ba shi takarda don ya samu wannan abin da yake nema sai kwatsam wata rana wani mutum ya zo gurinsa an fita yaƙi ɗansa rumawa sun kama shi ruma ba musulmi turawa a wancan lokaci sun kama ɗansa a wurin yaƙi sai zo gurin wannan mutum harunan raƙi cewa da Allah ka rubuta min takarda mu je mu kai wa sarkin rumawa don a saki ɗana ya ce bawan Allah sarkin rumawa ya sanni ne ai bai sanni ba sannan kuma in ya tambaya ne wane ne aka ce musulmi ne ni da kana ga zai min wannan alfarmar ai ba zai yi ba sai ya ce a shi dai tunda dai haka ne a bashi ya ce to shikenan bari rubuta maka ya rubuta masa ya je kai wa sarkin rumawa shi dai baya jin cewa abin nan zai yi da farko wajen yaki aka kama aka kama danka ma abokan gaba suka kama abokan gaba na ba musulmi bane ni musulmi ne kuma rubuta ce ina neman alfarmu ku sake shi baka isa ba kai ma sai su hada da kai da ya je kai masa ya karba ya karanta ya ce wane ne wannan da zai rika neman alfarma a wajenmu ba mu san shi ba ba mu san ma waye ba ya kamata wanda zai neman alfarma a gurin wani ya san shi da matsayi sannan ya masa alfarma sai aka ce da shi ai wani mutum ne ya yi alkawari tsakaninsa da Allah duk wanda ya zo neman alfarma a wajensa zai masa zai nema masa saboda haka ya rubuto maka ka yi masa wannan alfarmar ya ce haka ya yi alkawari tsakaninsa da Allah ya ce e ya ce to za mu yi masa ya ce kuma a gaya masa a ɗauko takarda a rubuta a gaya masa duk wata alfarmar da yake nema nan gaba ya rubuto mana kowace bukata ce saboda haka hanyoyin da za ka nuna san wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka suna da yawa kusan dukkan wani sha'ani ne laraba al'ummar musulmi muna da muna da khazan wato muna da wata taska cike da gwalagwalai na yadda rayuwarmu za ta yi kyau a junanmu ta ba wasu sha'awa amma duk mun tattara mun watsar mun koma duniya ce kawai a gabanmu sauraka lalibanta kawai muke ta kowace hanya rabbana atina fid dunya wama lahum fil akhirati min khalaq haka fa muke so mu koma ba mai tunanin lahira Allah cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka hada duka ka nemi lahira kuma ka manta rafanka na duniya amma mu sai mu nemi na wato mu nemi duniyar ko manta rabanmu na lahira saboda haka dole sai mun gyara ɗabi'unmu daga sama har ƙasa rayuwarmu kullum lalacewa take abubuwanmu kullum taɓarɓarewa suke ɗabi'unmu kullum baya suke ci mumini shi ya fi kamata ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a musamman wanda ya samu tarbiyya ta addinin musulunci bai kamata kullum a ta zuwa ana ta magana akan cewa mu ne ci ma baya wasu ma suna ganin mu muke kawo ci baya a cikin rayuwar mutane mu tashi mu tarbiyyanci kawunanmu mu tarbiyyanci ‘ya'yanmu mu tarbiyyanci na kusa da mu mu sanya wa zuciyarmu ruhi ta jin cewa mu mutane ne da muke so mu zama masu amfani mu mutane ne da suke so zama mai amfani nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa na afwan hadisi marfu'i ya zo cikin abin sunan ibnu majah amma bai inganta ba ta fuskar jingina shi zuwa ga annabi amma ya zo a cikin kitabun zuhud na ibnu mubarak maganar abu darda ke cewa daga cikin mutane akwai waɗanda suke mafatiha lil khairi maghaliqa lish shar masu mabudi ne na alheri kuma makulli ne na sharri mabudi ne su na alkhairi ko makulli ne na sharri a cikin mutane kuma akwai waɗanda suke makullin alheri ne mabudin sharri ka zanto daga cikin waɗanda za su zamanto mabudan alkhairi ne ba mabudan sharri ba kullun ka duba a inda kake wani abu kai kake yi ake amfana da kai kakka zama kullun kai sai dai ka amfana amma ba ka da abin da za ka ce kana yi wa mutane suna amfana da kai shi ne albarkar rayuwa waje alli mubarakan aina makunt Allah ka sani mai albarka duk inda nake ka santo mai albarka a duk inda kake mumini in ya sifantu da sifa ta imani babu wani abu da tare da shi na bararwa idan ba zai iya amfanarwa ba ta fuska wata to zai iya amfanarwa ta fuska kaza saboda haka kullum a rayuwa mu rika tunanin me za mu rika yi mu amfanar ba kullum mu rika mai da kawai rayuwar ta zama duniya zalla ba mu kawai interest din mu muke tunani ba ma tunanin na mutane kuma inda a ce interest din mu zai ci karo da na mutane to za mu iya fanci kali da na kowane ne ko kuma kowace irin rayuwa kowace irin matsala za a shiga dan tamu dan tamu interest din ta tabbata abinda ya kashe mana ƙasa kenan abinda ya kashe mana al'umma kenan in ba mun gyara irin wannan ba to rayuwar mu kuma kullun baya za ta ciki ba za ta yi gaba ba da fatan Allah subhanahu wataala ya sa abin da muka faɗa da daidai ubangiji ya sa ya ba mu lada akan sa abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi